kaduna na gode allabin mu tare kuma a ci da samun cikin addu'a kuma ku ci gaba da bibiyan sirri kyau muna godiya to ya maganan makaranta fa fatima ta yi makaranta ko kuwa Fatima ta yi makaranta ba laifi Fatima ta yi makaranta ina karatu ne a Nuhu Bammali. To daga primary a ina kika fara har kika zo wannan matakin higher institution? Okay, na yi primary a garin Abuja. shaba ma primary ba na fara daga crèche a garin Abuja har na yi nursery na zo na yi primary one primary two kafin maka dawo Kaduna da zama shine na karasa kuma har yanzu ina Kaduna institution ina mana Kaduna cikin Zaria ok haka to wani course kike karanta SLT karatun mata in ji wasu mazan amma dai ya fi kowanne wahala wasu za su yi tunanin kin karanta tiyata art ne ko kuma mascom yanayin yadda kike cikin wannan harka ta entertainment a ina kika koyi acting ko kuma kika fara koyan wannan uh, drama naki to acting dai na fi ɗaukar shi a matsayin baiwa ne gaskiya kuma da taimakon allah iyayena da kurina da mazaje da wasu mutanen da yawa dai duka dai godiya gare su gashi ina nan kuma acting dai is something I just love doing dai abin da zan iya cewa kenan akan acting dai ina son shi sannan kuma sannan kuma every woman yadda na sani kowace mace character ce sai dai kankantu ne suke da da baiwan da za a biya su amma kuma every woman is a character SLT profession ne sannan kuma acting entertainment shi ma profession ne wanne kike tunanin za ki yi ki ajiye wani gaskiya duka ba to gaskiya slt shi zai yi amfani da shi har gaba shi kuma acting dole in mun yi aure mu iji <laughs> ok kina nufin kina yin aure kin ajiye acting kenan insha Allah to ke kuma marubuciya ce sannan kuma mawaƙiya haka ya abubuwan suka haɗin miki haka ka san na Allah sai dai mu ta gode ma Allah da ya ba mu baiwar rubutu abu ne da ke bani sha'awa kuma na ga e ina da kokari a kan shi sannan kuma waka abu ne wanda nike ji a jiki ina ina son waka ina son waƙoƙin indiya sosai kuma ina son waƙoƙin hausa amma gaskiya na son waƙoƙin indiya dan ina dan ina bala'in bala'in son waƙoƙin indiya da fina-finansu su ma fina-finan na mu kasar suna bala'in burge ni da al'adunmu da na muke ilmantarwa tarbiyyantarwa suna ga <tsk> ni ma tun daga abin da nake da shi ya kamata in gwada ba za a tura ma kuma wallahi sai dai muna yanzu mun daina amfani da POS sai dai in ki bani account din da za a tura mu an yi so sai mu ta nan ba ko wasu masu POS sai in tura musu Eh? Na dama da ladan da ake daga wannan. Duka ni kaɗai hajiya? Kai, na gode sosai wallahi, na gode Allah ya ƙara arziki. Ni suna na Sadiya, da ɗaukar kuma ce hajiya. To to to to to sannu Sadiya, wanda ya ma wannan kyauta ai dole a ce mai hajiya. Allah sai. Samun lambar ka. sai. Ba damuwa. suna na ma'aru to na gode hajiya